Ina ranar alhamishi 15 ga watan yuni shekara ta 2023 kuna ta da sashen wasannin studio kalangu ga labarin ta da hawa usman ga muhimman kanun su fiye da mutum dubu biyu ne ambaliyar ruwa ta shahwa a jihar zandayar ma'aikatar da ke kula da kare al'umma na ce da karin bayani kusan wasu mutane 250 ne ruwan kuma dugu suka mamaye a garin difa wakilin mai unguwa na dauke da karin haske a cikin labaran rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan matsalar ruwan famfo da al'ummomin nijar mal da burkina faso ke fama da ita shirin haɗin gwiwa ne na studio kalangu ya fada tamanin dukansu a fondation irondel da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke sama da iyalai dubu biyu da ɗari biyar su ne ambaliyar ruwa ta shahwa a wannan lokacin na shigowar damana a jihar zandayar a wannan rana ta sha biyar ga wannan watan inji ma'aikatar da ke kula da kare al'umma ta jihar zandayar kwamandan hamani abdulaziz shugaban ma'aikatar ya ma zarbukar karkarin haske Zuwa ranar yau mun yi rajistan magidanta 319 da suka fuskanci ambaliyar wanda suka jibinci mutum 648 da wasu lambuna shigar gari da muka kididdige lambu 180 da ruwan yawa ambaliya. Ma'aikatar hasashen yanayi ne teo ina jin ta lissafa zubar ruwa kan nau'in milimeta takwas cikin gundumar mirya, somawar waga kakar damanar wani al'amarin bala'i ne da aka samu wanda ya taɓa dukiyoyi da dama da ruwan ya yi ambaliya da su gidaje da suka rumuza da kuma kacancanar kayayyaki dangance da hawa-hawan ruwan allah dai da ikonsa ya taimaka ba a samu rashin rayuwa ba amma an samu wata mota da ruwan ya yi awon gaba da ita ina jin yau da kwa kwana goma kenan cikin gundumar da magaram takaya. Shekarun jiya talata sha uku ga watan Yuni ruwan kuma dugu suka shigo a cikin unguwannin Arewa da gabacin garin Difa. Shigowar da ruwan suka yi bayan watanni shida ta zo daidai da soma ayyukan gadar da ke kare garin daga ambaliyar ruwa. Zibomano wakilin unguwar Sabon Kare ya mamani Musa karin hasken an dauki katarfala ya zuba kasa bara wurin da ya rushe mun gani da idanunmu in an ka zo tare za mu yi babu wani za da baya mun gode musu da sai dai Allah ya sa dai a kika mun alkawali aiki wannan yanzu dan sabon kare da sare a gaba akwai angon bukar fullo akwai difukura dama angwa fudu ne duka abu wannan da ya safe su amma ni nan ya yi babba da sabon kare wannan saboda sabon kare duka dai karkarin dai muna da kamar kusa mutum ɗari uku da arba'in da fudu wanda ruwa ya mishi banna to wallahi yanzu dai da an ka fara na ji dadi amma kuma an kai gaba ba hakika ba za mu gaya muku yanzu gwamnati abin da muna so su daure bara ma ka gana akwai masu kare guda arba'in da wanda ruwa rushe gidansu ai eh, nemo wani abu kadan in tamfoli ne in abinci ne in menene a basu su kama jiki su aiki Karamar da'irar filantari kuri ne na kiwo. a gundumar mai sai dai al'amuran canjin yanayi sun kawo cikas ci gaban wannan yankin da ake gudanar da kiwon a kai kamar yadda musa ibrahim mai unguwar fulantari ya shaida ma mamman idrisa Renno na tarari gene ikeji e ko ina. sai karun baya ana samun siyawa danye da kuma busasse mai ɗimbin yawa. Watanni biyar bayan kakar damana ko ina ana samun siyawa. Yau dangane da sauyin yanayi ba a samun ruwa isassu kuma siyawa kaɗan take fita. Kalar siyawa da dama sun fase wanda suke saura kuma bisa sai basa buƙatar su don ko basa sa bisa ta yi mai. Kowane lokaci za ku ga bisa sai sun rame kuma ba su da lafiya sannan ba su aifuwa yadda ya kamata duk wannan ya dangantu ne da rasin siyawa mai fa'ida gaskiya yanayin ciwo ya taɓarɓare sosai a dalilin sauyin yanayi hanyar da ta hada rawa da gaidam a kasar najeriya za ta kawo sauki sosai a cikin al'amuran sayar da sayarwa tsakanin kasashen guda biyu dalilin da ya sa kenan magabata suka kufa don soma ayyukan gyaran hanyar da mutanen zai samu sauki wajen zirga-zirga wannan hanyar dai idan damuna ta yi tana da wuyar tafiya kamar yadda ibrahim alhaji usman prefe na mai nasaruwa shaida magidi abdurrahman hanya na tsakanin maini da gaidam akwai wannan na hutan maini dan kilo bakwai wannan da aka kebe aka ba entreprise kin barka shi yana nan gayi ya kusa kariya da yake ma ya juma aikin amma ana busa. amma an ka doki gaba da shi zuwa gaidam hanyar gaskiya yana son gyara mutane suna shan wahala masu motoci surtu musamman yanzu ga damuna wannan motoci za su ci gaba da wahala shine da mun so tahiyar mu Nigeria na inda mun samu dama da za mu yi hira da shugabannin 'yan Nigeria musamman da wanda ya shahi ta tsallakin yobe mun so mu yi magana bisa wannan hanya tunda wannan hanya yana muna amfani da mu yan Nijar da yan Nijeriya duka duka ci maka duka kai da kawa duk bisa wannan hanya ake hanyan kuma bai da wani kewaye kenan hanyan ya lalace yana da matsaloli sosai yanzu ma ya lalace vraiment kira muke yanzu damuna ne mutane su yi hankali in suna bi amma bisa kan harkan tsaro bisa hanyar nan ga yanzu dai babu matsala alhamdulillah abubuwa sun ci gaba shugaban hukumar koho mai kula da tsare-tsaren hajji da umara a cikin zumar samun hajjitan kasar Nijar cikin hali na gari ya gabatar da wuraren da alhazin za su zama idan sun isa kasa mai tsarki shinko a wani halin alhazin da suka riga suka isa suke a ciki gungu muhammad dantani ya yi firar alhaji mummun amadu shugaban kamfanin hajji da umara na kasa anap ga kuma abin da yake cewa lalle iya mutane sun zo tun daga karfe goma wajen asansiyar gidaje na wanda suke ɗaukar mutum da ya fi mutum dubu ko da da akwai asansiyar uh, da yawa ne suna kin batima din amma duk da haka nan dai ko ne mutum dari biyar ko mutum dari shida su kai kin gidajen nasu mutane sun sa daga karfe goma sai su karfe goma sha biyu wallahi muna nan muna diba mutane mutane suna nan suna zama kasa suna wahala shi ne mun ce to wannan abin ya kamata a dibe shi ba irin taknikin ba mu yi ba mu kai mutane kin dakunan nasu ya gagara kulliya ta biya kudin sabili a game da gwagwarmayar da magabata kiwon lahiya suke yi don murkushe annobar cutar dan sankarau a can agadas an samu ragowar masu fama da cutar a satin baya-bayan nan kishi gumiyatar da shida cikin ɗin al'umma da yawanta ta kai mutum dubu ɗari da bakwai masu shekaru ɗaya zuwa ashirin da tara da ya kamata a yi ma shawar ga kan cutar ɗan sankarau gadi hamisu mamman lawali shugaban sashen da ke kula cutuka masu sauƙin yaduwa a ma'aikatar kiwon lahiya ta jihar agadas a cikin su da anise karim Kafin mu kai ɗaukin gaggawa akwai satin da muka samu mutane 42 da suka kamu, amma yanzu mun dawo bai huce mutum bakwai ba. A satin da ya gabata mutum uku ne kadai suka kamu. Abin da ke nuna cewa al'amarin ya ja baya, abin da ya shafi ɗaukar ɗawainiya marasa lafiya waɗanda ciwo ya hayaka a gare su ya ragu da kuma mace-macen da ake samu. A cikin mutane 700 da bakwai kawai da ya kamata a yi wa shaushawa mun samu yi wa kashi 96 cikin 100 kama a cikin mutane 100 an yi wa mutum 96 shaushawa mun zagaya ko'ina a cikin birnin agades mun je duka makarantun firamare da sakandare an yi masu shaushawa a cikin da'ira kuma duka waɗanda suke da shekara ɗaya zuwa shekara 29 an yi masu shaushawa da doso kamar sauran da'irorin kasar niger na fama da matsalar rashin biyan kudaden jangali a cewar shugabannin da'irar duk da kuma tarukan wayar da kai da magabata ke gudanarwa har yanzu dai ba canza zane ba domin cikin wannan watan da muke babu ko da unguwa ɗaya tak da ta zuba kudaden jangalinta kamar yadda adamu amadu mai bima shugaban da'irar ta doso ya shaida ma studio kalangu La commune de Dosso souffre amèrement. Da'irar birnin Dosso tana fuskantar rashin biyan kudaden haraji saboda zuwa yau da nake muku magana babu unguwar da suka biya harajin kasuwa. Babbar matsala ce saboda da'ira ba ta da kuɗin shiga in ban da waɗannan haraji. Jama'a suna tsammanin gwamnati ce ya kamata ta zuba kuɗi domin ayyuka ga da'irar. Alhali al'umma da kansu ne ya kamata su zuba kuɗi domin ci gaban da'ira a ayyuka ayyuka domin amfanin jama'a sai dai jama'a ba su da wannan niyya ba su gane rawar da ya kamata su taka wajen tafiyar da da'irorinmu alhali akwai bukata da yawa akwai sharar gari gami da gyare-gyaren hanyoyi to da me za a yi duka waɗannan ayyuka les yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rahoton na musamman na wannan maraicen shiri ne na haɗin gwiwa da ya haɗa ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso kan matsalar ruwan sha. A cikin wannan ƙasashen kanwar duka jace ruwan suna da wuyar samuwa wasu yankunan kuma ba su da inganci. kusan rabin al'ummar kasar niger da kashi 30 cikin 100 na al'ummar kasar mali da kashi 25 cikin 100 na 'yan burkina faso su ne ke da matsalar samun ruwan famfo domin sanin takamaimai makasudin wannan matsalolin yasa aka tsara wannan shirin na haɗin gwiwa da studio yafa na burkina faso da studio 80 na kasar mali da kuma studio kalangu na kasar niger dukkansu na fondation irondel a yankin sahel su gabatar muku da wannan shirin daga bakin adama amadu haidara ta studio 80 a kasar mali a burkina faso mali har a niger da dama suke 'yan ƙasa da sai sun yi tazarar kilomita zuwa kilomita domin neman ruwa shiko samun wannan albarkar masarufi ta rayuwa kuma mai inganci ba abin da yake tabbas ba ne kulliyomin mun samu shaidar wasu 'yan ƙasa na ƙasashe uku wa'anda kowace sahiya suke fuskantar lamarin zuwa neman ruwan sha in dai aka kai watan mayu samun ruwa a nan babbar matsala ce da wannan ruwan rijiyar ne muke bangowa cikin gandarin mu in aka gyara madatsar ruwan hakan zai taimaka don za mu yi aiki tukuru saboda mun fi cin ribar hakan famfon murtsatse da ke cikin sabuwar unguwa bisa hanyar sanga da muke amfani da shi ruwan suna da kyau amma ba su isan mu kuma suna da tsada ina rayuwa a daga nugun muna amfani da ruwan famfon murtsatse forage amma wani bi ruwan na katsewa ruwan mu masu kyau ne amma saboda famfon murtsatsen yana aiki da makamashin hasken rana in babu rana ba mu samun ruwan yadda muke so. A nan famfon murtsatse guda ne gare mu. Mutane na iya zowa tun da safe sai tsakan rana ba tare da sun samu ruwa ba. Gaskiya mun sha matuƙar wahala a baya. Muna tafiya neman ruwa a Kartu, Mata da kuma Modik. Muna iya kai dare wajen neman ruwa. A da muna tafiyar kilometoci masu yawa tare da 'ya'yanmu kuma abin da wahala. Rashin ruwan sha shi ma wani gimshikin bakuncin habre ne ga matasan yankin Sahel a cikin garin Luda da ke cikin yankin tsakiyar maso arewa ta Burkina Faso. Hakika wannan lamarin ana ganin ganinsa. Lansane Waidrago manomin cinkafa ya bayyana rudunsa ga wannan yanayi. Matasa da ke nan suna ta ficewa zuwa Mali da Gine wajen haƙar zinariya saboda babu isassun ruwa da ke iya bamu damar samun su yadda ya kamata. le faut. Domin ciwo kan wannan matsalar shahararrun masana na wannan sashen sun ba da shawarwarin mafuta. Dr. Ibrahim Bubakar masani a fannin ruwa da yanayi a ƙasar niger ya ba da shawara domin a kara gina matattarun ruwa da ƙara sa jari ga wannan sashen. Euh, domin tunkarar wannan matsala ya danganta da yanki da ake kasancewa garuruwa ko birane da ke bisa shimfiɗa kogi. Mafita shine gina madatsar ruwa kada a barin ruwan kogi suna tafiya a banza a tsaye da su yadda za a yi amfani da su ga al'umma sannan waɗanda suke da ruwa a shimfiɗa ƙasa da ba na kogi ba mafita shine a gina musu famfunan murtsatse a kula da famfunan da makamashin hasken rana idan babu wutar lantarki mafita da farko shine gwamnati ta saka kuɗi sannan kuma mafita ta gaba shine masu hannu da shuni masu zaman kansu su zuba jari kamar yadda suke zuba jari a waɗansu fannoni duka waɗannan ba wai ruwan ne ke da wahala ba a'a ma'aikatar da ke ba da damar samun ruwan cikin sauki misali kuɗin da ake sakawa da kayan aikin sannan a kula da su wannan nauyi ne na jama'a masu amfani da su wadajoji na taka muhimmiyar rawa wajen samun ruwan sha tsaftatattu sai dai yana da mahimmanci a rike da cewar su wa'annan cibiyoyin ruwa daban-daban ya waje ba a masu bibiyar gaba gaba ɗaya kan su kuma suna buƙatar bin sau da ƙafa na yau da kullum. Wanga rahoton musamman kafofin labaru uku na Fondation Irondel da ke yankin Sahel suka shirya shi cewa da Studio Yafa na Burkina Faso, Studio Tamani na Mali da Studio Kalangu na Niger. Muna fatan da wanga shirin zai taimaka ga ƙara wayar da kai kan tsanantar wannan matsalar kuma zai bada ƙarfin gwiwa ga zartar da ayyukan da suka dace domin tabbatar da samun ruwan sha tsaftatattu da kowa. Mun gode muku da kasancewarku tare da mu. ma madalla abin da soke na akan labarin na wannan maraice yanzu kuma ga Aminata Abubakar na ɗaukin labarin sashen zubar manci. Ai saurare lahiya Allah ba malere.